ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد wannan azabar mai raɗaɗi yayin da za a karɓi rayukan waɗannan kafirai da azaba mai ƙuna a cikin ƙaburburansu da kuma a lahira dalilinta shine abin da hannayensu suka aikata a duniya Allah baya zaluntar mutane yana yin hukunci ne tsakaninsu da adalci shi mai hukunci ne mai adalci.